Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfili Hashim Gumel tare na kira baya ko makiyar da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau rana Alhamis 25 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku da abin da muke tafa da su ga kanan labarai. tusar filu wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da jami'ar chicago ta gudanar ta gano rabin al'umma amurkawa sun amince da taimakon soja da amurka ke baiwa ukraine a yau alhamis ne kuma za a yanke wa stewart road wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayar bayan nan ta old keepers militia saboda rawar da ya taka a tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka tayar a majalisun dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 kana a jiya laraba kasashen kanada da saudi arabia sun maido da hudar su ta diplomasiya da suka wato suka rusa shekaru da kaɗan da suka wuce a baya to kanar labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa amurka za ta bada tallafin dala miliyan 300 don gina cibiyar bayanai a kasar ghana muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ko dfc a takaice don gina cibiyar bayanai irin ta ta farko a ghana a jerin rahotanni na musamman da muke kawo muku a wannan kaka ta sauyin gwamnati a najeriya batun nasarori ko akasinsu cikin shekaru takwas na mulkin buhari shine za mu duba a wannan safiya wato a yi maganar wai nasarori ma to ni sai yanzu kamar su kana ake yi ko kuma dai reno wayoyi lokacin da ya hau mulki ko haram sun dauki wani ɓangare, kafa kasa ta karamar hukuma goma sha bakwai a jihar borno bayan rahoton da muke tafa da su alheri grace abda za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya wata ƙuri'an jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatu manufofin jama'a ta jami'ar chicago tare da cibiyar nok mai bincike mai zaman kanta ta jama'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar amurka sun amince da taimakon sojan da amurka take baiwa ukraine yayin da kwata amurkawa suka nuna rashin amincewarsu kusan babu sauyi na waɗanda suka amince da wannan abu a bara wasu bayanai daga majalisar ɗinkin duniya na cewa kusan fararen hula dubu takwas ne suka mutu a ukraine tun lokacin da rasha ta kai mata mamaya a bara tana mai cewa duniya ta gaza kare lafiyar fararen hula a ƙasar adadin waɗanda suka mutu a ukraine na karuwa cikin gaggawa inda shugaban kungiyar wagner ta sojojin hayar rasha yevgeny prigozhin wanda ya faɗa a jiya laraba cewa an kashe mutanen sa dubu ishirin a kazamin faɗar da aka daɗe ana yi a birnin bakhmut da ke gabashin ukraine fadar white house ta ce alkaluman da prigozhin ya ya nuna sun yi daidai da waɗanda suke da shi wanda rashin take nuna cewa sojojinta na mutuwa cikin gaggawa a cikin 'yan kwanakin nan rasha ta yi ikirarin kwace ikon birnin bakhmut yayin da sojojin ukraine suka ce ba za su ja da baya ba kuma suna kokarin kewaye birnin a yau alhamis ne za a yanke wa stewart rhodes wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayan bayar nan ta old keepers militia saboda rawan da ya taka wato a tarzomar da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisun dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 masu gabatar da kara sun buƙaci alkali mit meta da ya sanya wa Roth hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da Joe Biden na Democrat a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2020 a cikin watan nuwamba ne wani kwamiti na masu taimakawa shari'a a washington ya tabbatar da aikata laifi a kan rhodes mai shekaru 57 da kelly max mai shekaru 53 shugaban kungiyar 'yan tada kayan bayan reshen jihar florida na haɗin baki wurin iza masu tada tarzoma kwamitin mai mambobi goma sha biyu ya yanke wa ya wanke mutane uku a cikin wato kungiyar ta old keepers amma dai ya ɗora musu ƙananan laifuka. To idan an jima kaɗan baba zai sake da labarai kafin nan zamu leƙa ƙasar Ghana inda ministan harkokin kuɗi Ken Ofori Ata ya sanar da tallafin dala miliyan 300 na lamuni daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ta ƙasa da ƙasa ta Amurka ga cibiyoyin bayanai na Afirka don gina cibiyar bayanai irin ta ta farko a ƙasar Ghana. Wadda masana ke hasashen za ta haɓaka kasuwanci da rage tsadar hanyoyin sadarwa a Ghana da sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya. wakilin idris abdullah ya haɗo mana da wannan rahoton kamar yadda ma'aikatar harkokin kudin ghana ta yada a shafinta na kafar twitter ta ce bayan yarjejeniyar asusun lamuni na duniya wato imf amurka ta jagoranci hanyar nuna amintuwa da ghana a matsayin inda za a zuba hannun jari mai riba muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ko dfc a takaice don gina cibiyar bayanai irin ta ta farko a ghana cibiyoyin adc na shirin fara aiki kan sabuwar cibiyar da za ta ba da megawatt goma a karin farko wanda za a iya faɗaɗawa zuwa megawatt talatin a wani fili mai girman kadada 125 da ke birnin accra kamar yadda yakubu lantam abdul jabbar shugaban kamfanin fasahar zamani mai suna coltis ya ce gina wannan cibiyar a ghana abin murna ne domin cibiyoyin bayanan kwamfuta da ke kusa duk ƙanana ne domin idan wanda suke amfani da su suka ɗauke sai sun dangana da afirka ta kudu dai ka duba data centers da ke garin ga da nigeria da ababe su su zama enterprise level data center ne they are not huge infrastructure inda zai taimake in terms of banking in terms of electricity in terms of uh, e-commerce in terms ya zama da data centers da muke use mostly a kasar england da south africa ne muke use wanda microsoft google da oracle da aws suke provide muna wannan data center kuma dai ka duba wannan garuka yana da nisa inda za ka process datan ka shi yasa ya bari muna struggle a garin ga in terms of cost of managing data centers musa inuwa mai sharhi kan fasaha sadarwar zamani a nasa bangaren ya bayyana muhimmancin cibiyar idan an kammala ginawa mu a wurinmu wannan irin um, taimako shine taimakon da kasashe um, developing countries kamar ghana muke bukata sosai to shi cibiyar bayanai dai yana da muhimmanci a uh, wulare dai daban-daban to za ka duba wurin um, shafin tsaro kenan a uh, irin wannan um, cibiyar bayanai zai taimakawa wato ci gaban um, jami'a na tsaro da kuma wurin tattalin arziki da kuma ci gaban kasa. Yakubu Lantan Abdul Jabbar ya ƙara muryarsa kan amfanin da Ghana za ta samu. amma dai mun samu wannan abu nan gashi nan matasa za su samu aiki da yawa kuma dai ka duba kan da technology na tafiya bangaren artificial intelligence ga messaging da muke yi sun ga dukka yana amfani da data center ne haka kuma idan an kammala sabuwar cibiyar bayanan Ghana za ta kasance gurin zuwa ga manyan masu zuba hannun jari na duniya waɗanda suka dogara da aika bayanan kwamfuta cikin sauri. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To da la'agai da Idris Abdullahi Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Laraba kasashen kanada da Saudi Arabia sun maido da su ta diflomasiyya kana suka nada jakadu shekaru biyar bayan rashin fahimta akan harkokin masu kare 'yancin mata lamarin da ya lalata hulɗa da kuma cinikayya tsakanin kasashen biyu. a shekarar 2018 saudi arabia ta kuri jakadar kanada a kasar kana ta janye nata jakada bayan da ma'aikatar harkokin wajen kanada ta bayyana a shafinta na twitter wato goyon bayanta ga wasu 'yan rajin kare hakokin mata da aka kama su 'yan saudiya sun ta saƙeyar wato 'yan kasar kanada da suke karatu a can saudi arabia sai dai an riga yanzu haka an sake su wa'annan 'yan rajin ma'aikatan harkokin wajen kasashen guda biyu sun fitar da sanarwa a jiya laraba kan shawarar da aka ɗauka a tattaunawa tsakanin firaministan canada justin trudeau da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman da aka gudanar a watan nuwamban bara a gefen taron kasashen asia pacific ma'aikatan harkokin wajen canada ta ce kasashen biyu sun buƙaci maido da hulɗar diflomasiyya tsakaninsu ne akan girmama juna da kuma muradi iri ɗaya koke-koke rabuwar kawuna ta siyasa ci gaba da yada farfaganda ta turawan nazi masu aƙidar ƙin bakan fata ta yanar gizo da kuma kusantowar zaben shugaban ƙasa na shekarar 2024 suna ƙara jefa amurka a cikin yanayi na barazana a cewar sabon gargaɗi da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar. a jiya laraba ma'aikatan harkokin cikin gida ta homeland security ta sake fitar da wata sanarwar gargadi ta ƙasa baki ɗaya akan ta'addanci tana mai cewa cakudewar fushi da aƙidar tsaurin ra'ayi da kuma damarmaki suna ci gaba da zama babbar barazana ga harkokin cikin gida a amurka wannan ne karo na takwas da ma'aikatan harkokin cikin gidan ta fitar da irin wannan gargaɗi tun daga shekarar 2021 inda gargaɗin na baya ya maye gurbin wanda aka fitar a watan nuwamba gargaɗin na zuwa ne kwanaki bayan da wani matashi mai shekaru goma sha tara daga jihar missouri ya ɗauko motar da kaya ta haya ya afka wa shingen jami'an tsaron fadar white house kafin ya fitar da tutar turawan nazin haka zalika wannan ne na zuwa a yayin da ƙasar ke tunawa na zagayowar shekara na harin harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a makarantar uvalde a jihar texas wanda ya sanadiyar mutuwar yara goma sha tara da malamai biyu labaran duniya kenan aka saurara nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a jerin shirye-shirye na musamman da muke gabatar muku kan shirin sauya gwamnati da najeriya ke yi yau wakilin ma abuja umar faruk musa ya yi nazari ne akan nasarori da aka san haka a tsawon shekaru takwas da muhammadu buhari yana mulkin najeriya yanzu dai 'yan kwanaki kaɗan ne ya rage shugaba muhammadu buhari ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na shekara takwas a matsayinsa na shugaban ƙasar najeriya a lokacin da yana kamfe shugaba buhari ya alkawarin yaƙi da cin hanci rashawa da matsaloli na tsaro da kuma inganta tattalin arziki na najeriya domin samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da talauci akan wayannan waɗannan muhimman batutuwa na tuntuɓi dr usman bugaje tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya kuma kusa a al'amuran da suka shafi ci gaba a ƙungiyoyi na arewacin najeriya domin in ji tsokacin da zai yi akan nasarori ko akasin haka na gwamnatin shugaba muhammadu buhari inda yake cewa maganar mulki na janar muhammadu buhari na shekara takwas nan sai dai mu ce hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah kar ya ƙara nuna mana irin sa Allah kuma ya kawo mana sauki daga cikin irin wannan musiba da aka jefa wato a yi maganar wai nasarori ma to ni sai yanzu kamar kana ake yi ko kuma dai renin wayo amma in ka dubi sakan Naja Bridge ta kudu maso gabacin Najeriya da hanyoyi da aka gina da kuma samar da tsaro da aka samu ya yi sauki a arewa maso gabas in ka kwatanta a baya baka gani waɗansu ci gaba ne tunda hatta nan arewa ma ana gina hanyoyi wanda yake ko ba a gama ba amma dai an yi nisa wurin gama su. muna bin hanyoyin nan idan ka ga ɓarnar da aka yi da aka haɗa da mutanen da suka mutu da wanda motar su ta lalace da wanda kadara su ta lalace wallahi musibar da ke cikin wannan aikin da ake gani wato ta wuce aikin shi kansa kuma har yanzu ba mu san kuɗi nawa aka yi amfani da shi ni gaskiya ba wani abu wanda zan gani wanda zai ce shi a burge ai ba mu taɓa ganin ma rashawa da cin hanci da irin wannan yanzu ka dubi wasosan da ake yi ka dubi bashin da ake ci ana fa cewa biyan bashi daga dukkan abin da na gina ce mallaka ya fi wajen tisa'in da bakwai uku kawai wato cikin ɗari ya rage mana amma a hakan fa aka je aka ciwo bashi na kusan biliya na dala amurka. malam garba shehu shine kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya kun wa'adin nan guda biyu da shuwa muhammadu buhari ya yi tare da shi aka yi don haka shi ne mafi dacewa ya mai da martani akan soke-soken da ake yi cewa da walaki goro amiya akan mulkin da shuwa buhari ya yi a najeriya. Kar magana tsaro lokacin da ya hau mulki boko haram sun ɗauki wani bangare kafa ƙasa ta su karamar hukuma goma sha bakwai a jihar borno tana ciki wasu daga yobe wasu daga adamawa yau idan ka duba wannan ƙasa ta su babu ita don ka duba magana tattalin arziki na ƙasa sanda shugaban buhari hau kowa kukan da yake najeriya man fetur kawai ta sa a gaba wato tattalin arzikin najeriya a kan kafa a yake tsaye yau an faɗi da tattalin arzikin najeriya kuɗin da yake shigowa ta wasu fannoni harkar yanar gizo na ICT harkar noma ya fi yawan man fetur ana samar da taki ga manoma ƙungiyar manoman shinkafa sun ce suna da sababbin mambobi sun kai miliyan goma sha biyu wannan ɗumbin manoma da aka samu suna samar da wato shirin shinkafa ta kai ta miliyan takwas zuwa miliyan tara a sabbin da shinkafa da ake samu a gida an kafa sababbin masana'antu na shinkafa sun fi ɗari yanzu a najeriya a jihar kano guda sittin da biyu ake da ita Wannan magana ta rashawa da cin a'a shugaba muhammadu buhari ya yi rawar gani saboda yau in dai kace kule za a ce maka cire wanda haka in ka duba abubuwa da aka yi na kyautata rayuwa abin da ya kamata ki yi an yi su fada da samar da wutar lantarki tituna gadoji duk da jirgin kasa yau ɗin da ke maka magana yan kwanaki da ya rage shugaban Muhammadu Buhari babu lokacin da za a kaddamar da muhimman ayyuka na al'umma. Malam Nasiru Gongozo edita ne a jaridar Manhaja ko mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma shi ma ya min tsokaci a kan shekaru takwas na shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa. Shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san an zaɓe shi a a 2015 ne saboda zargin da ake gwamnatocin baya na gazawa ta fuskar tsaro ta fuskar tattalin arziki da abin da ya shafi cin hanci da rashawa amma waɗannan abubuwa guda uku babu wanda in ka kalli tarihin shekara takwas da yana mulki wanda ya samu bunƙasa ya samu ci gaba a wannan fannin yawan mutanen da aka kashe a zamanin shekara takwas ɗinsa na mulki sun fi waɗanda aka kashe kafin ya hau mulki bisa ƙididdigar da masu zaman kansu suka yi duk da cewa kuma yawan kuɗaɗen da shi ya kashe a zamaninsa na tabbatar da tsaro ya nan kama abin da aka taɓa kashe a tarihin Najeriya a baya ko yakin ba sasa ba a kashe irin wannan kuɗin ba a harkar cin hanci da rashawa zarge-zarge da hukunce-hukunce da aka dinga samu yawan kuɗaɗen ba a taɓa samun wani lokaci da aka sami irin waɗannan zarge-zarge ba kamar a zamaninsa maganar tattalin arziki talaucin da ƙasar ta shiga ita a kan kanta a matsayin najeriya talaucin da ta tsinci kanta a ciki na bashi al'ummar najeriya dai za su ci gaba da muhawara akan wannan batu akan nasarori ko kalubale da suka dabaibaye gwamnatin shugaba muhammadu buhari a wa'adin shi na shekara takwas a najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa ana sauraron shirin nan ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agwamu na cewa karfe 1 da minti 17 na dare yanzu kuma sai shirin mana gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. ana magana yanci a doka muna magana akan kan haƙƙi mu shi muke fahimta yanci ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne yi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suke bin shirin domin iyali daga cikin batutuwan da muka tattauna a kai a lokutan baya mun haska fitila kan batutuwa da dama da suka shafi mata kama daga rawar da suka taka a zaɓukan da ake gudanarwa a ƙasashensu. Nasarori ko akasin haka da matan da suka tsaya takara suka samu. batun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa da suke nema da dai sauransu. Wani batu da ya fita fili a dukkan tattaunawa shine ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da 'yancin mata yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke bankwana ta Bola Ahmed Tinubu kuma ke naɗa hannun riga na kama aiki. Tambayar ita ce menene makomar mata a sabuwar gwamnatin da za a kafa ranar Litinin? Babu shakka haƙar mata ta ganin an dama da su ba za ta iya cimma ruwa ba a kowace gwamnati sai idan waɗanda suke cikin gwamnatin sun fahimci 'yanci da ake batu a kai. Batun da shirin domin iyali zai haska fitila kenan a wannan tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Dangane da haka ne muka gayyato barista Aisha Aliyu Tijjani, malama a kwalejin nazarin harkokin shari'ar musulunci da addinin Islama ta Kano. a hannu guda kuma akwai malam ustaz abdulsalam abubakar babangwale mutum na uku shine kamar ya hashu aibu ungugo mai kula da al'amuran yau da kullun da fashin baki tun da zance muke na ma fahimtar ma'anar fassarar ko fassarar ma'anar yanci musamman in an alakanta ta da mata barista wa idan aka ce yanci na mata mai ake nufi ko kuma 'yancin kansa kafin mu alakanta shi da ku a takaice dai in an yi kamar magana 'yanci kalmar 'yanci a hausa diba malamar hausa ba ce amma fahimtar da jama'a suke wa magana 'yanci ita kanta kalmar in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shine 'yanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan kan haƙƙi mu shi muke fahimta yanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a kano ka ce kuma yanci kuma ka ce mata to duk farin ka sai an maka kallon baki ba ma mai karɓarka kuma ba mai maka marhaban dalali musamman maza a kano saboda duk inda ka faɗi mace ka ce yanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar 'yancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuƙa komin dacewarsa da musulunci in har ka dora masa kalmar yanci a kano ma ba za a karbe shi ba kuma ka alakanta da mata kuma ka alakanta wannan yancin ga mata to a kano ba mai maka karba arziki saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta a amma a ilinci abin da ake nufi ai mu in a doka ana magana right shine dai kalmar da turanci ko mm. a hausa a fasara ta yanci mu muna magana ne akan haƙƙi haƙƙin mutum amma idan ka zo ko kanan ka zo a hausance ka ce kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama amma kana amfani da waccan kalmar ka kashe zancen to to shikenan za mu dawo za ki ɗora uh, malam abdulsalam a mahanga ta addinin musulunci ya abin yake ne kaji abin da barista ta faɗa fa yanci kamar yadda barista ta faɗa shine ciro mutum daga yanayi na bauta a dawo da shi yanayi na zama da bautar kuma akwai wacce mutum yake tasowa a cikinta kamar wanda aka haife su 'ya'yan bayi da kuma wanda wani dalili na hukunci na shari'a yake rataya akan su su zama bayi kamar wanda aka kwaso a filin yaƙi amma kuma a musulun a ilmance idan aka ce 'yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya uh, shi ne ake kiransa haƙƙi wanda yana da ɗan bambanci da wajibi domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema to akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman wa'anda wani lokacin mutane ne za su basu su sai su ki su to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa wayannan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su to galibi in aka ce 'yancin mace to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da kwalwata da kuma rayuwarta ga ɗaya. to ina aka samu misali akwai cin karo ne tsakanin 'yancin da watakila ake ta matansa cewa ana tauye shi har ma kasashen yamma misali suke shigo da wasu tsare-tsare na ganin cewa an kawar da wannan yanayi ko kuma a rahin fahimta ne misali mm. a irin abubuwan da suke fitowa da su na cewa su ne haƙƙin mace wanda da su za a 'yanta mace in ka auna su za a ga sun su dama mu a musulunci akwai su to masu kyan kenan amma mafi yawancinsu kuma idan ka auna su ka zuba su a fefe sai ka ga ko su idan suka tashi tsaye wajen tabbatarwa da mace irin wannan to lalata ta za su yi ba wai yanci za ta ba su ba to shi sa a jimlace a jimlace galibi za ka ga akwai taka tsantsan da kuma wani tsantseni a wajen malaman musulunci da kuma wato masu da'awa da sauran musulmi umuman akan batun 'yancin mata saboda yau da gobe ta tabbatar da galibi waɗanda suke yawan maimaita wannan abun to ba da irin manufar da mu muka samu muka gaje ta a shari'ance ba ne. kwamar hmm. da shu'aibu ungogo yawanci ku kwamarawa da ake cewa ku ne kuke wato kwarmata yanayin 'yancin nan ko kuma rashinsa misali eh, ko an take shi ko kuma an samar da shi misali kenan akan samu wani yanayi a ce kuma ba ku fahimci waɗannan rabe-raben ba misali ko kuma eh, rashin wannan fahimtar ta ma shi kansa yanci din da kuma inda zai aiki misali ya sa wani lokaci kuna yi ne kawai a cikin irin wannan da haka har yanzu ba a kai ga samun fahimtar ma yaya yancin yake ba kuma ya za amfani da shi to watan kamar yadda ni na fahimci yancin nan a kan dan adam magana ce ta shari'a yancin nan magana ce ta guda daya magana ce ta dama magana ce ta irin mai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum dan shi menene hakkinsa wani irin hakki Allah subhanahu ta'ala ya dora wa mutum a kansa maganar yancin mata da ake generally magana ce da ake yin ta akan ana musamman ma tsakanin an fi fifita ta tsakanin mace da misali miji da mata shine tashi na farko sannan na biyu tashin mace tun daga lokacin da take yaniya a cikin gidansu zuwa girman ta aurar da ita ga wani har ta kai ga yadda za ta samu ilimi ta samu abubuwa duk magana yancin da ake bai fice irin wannan ba ya za a taso da mace a matsayin ta na mace wani abu za ta wani abu wata irin dama take da shi na ta tashi ta rayu ta nemi ilimi ta girma wata irin dama take da shi na yadda za ta zama mutum ita ma a duniya kamar kowa. ba ku fahimci hakan ba kenan wajen wannan rabe-raben kamar yadda na faɗa wajen talata shine sa wakila ake ganin cewa waccan ajanda ce ta yamma ko kuma wannan ta gabas ce to tsarin gaya ma a afirka babu wani sabon abu da zai zo da wanda suke da madafin iko muddin ya shafi wani abu na canji misali da zai nuna hakikarin damar da wani yake da ita akan wasu da suka daɗe suna danne shi kai tunanin cewar ba zai kalubalance ka ba Aiko ka fara sosa inda yake wa mata da dama kaikai sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas birki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya a wannan bayani na comrade ungogo muna godiya ta musamman ga bakin namu barista aisha aliyu tijani da ustaz abubakar abdulsalam baban gwale da kuma Comrade Hayya Sha'ibu Ungugu sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Tusar filo a takaice wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a na jama'ar Chicago tare da cibiyar nok mai bincike mai zaman kanta ta jama'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu kusan babu abin da ya sauya cikin waɗanda suka amince da hakan a bara. a yau alhamis ne za a yanke wa stewart rhodes hukunci wanda ya kafa kungiyar nan ta 'yan tada kayan baya ta old keepers militia saboda rawar da ya taka a wurin tada tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka yi a majalisun dokokin kasar amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 masu gabatar da kara sun bukaci da alkali ahmed meta da ya sanya wa ron wato hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisa tabbatar da joe biden dan democrat a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2020 To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sami kira muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba har ma da rahoto kan karin kuɗi da rikicin sudan ya janyo mani ya tambana a najeriya yanzu a madadin zanna baba ya koma kere da na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr robert nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. السلام عليكم